بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء أولا يمتي نران الجمعة 25 ga watan al-muharram hijira ta 1443 wadda ta yi daidai da uku ga watan tara shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 206 mai tan da shida a cikin karatunmu na almuwafa sai imam malik haka ne ko? na kana dariya ko ba haka ba ne? o mai tan? <laughs> na'am za mu tashi babi na 310 a shuhada ofisa bilin na'am yau na'am 25 ga watan al-muharram ko hijira ta 1443 uku ga watan tara shekara ta 2021 eh na agogo ma yake ba na kalanda ba shi <laughs> na'am Thank you. na'am ya ce babu shuhada fi sabilillah babin shahidai a hanyar Allah wato waɗanda suka yi shahada a hanyar Allah a shahada ma'anarta shaida amma ana nufin waɗanda wato aka kashe su a hanyar Allah domin ɗaukaka addinin Allah a wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah an ce musu shuhada jam'i ne na shahid an kira wanda aka wanda ya mutuwa a wannan hali shahid ma'ana wato wanda ya isa matuka wajen yin shaida saboda ya yi shaida a kan gaskiyar imaninsa ba da harshe ba da jininsa da ransa ya yi shaida domin wanda duk aka kashe shi a tafarkin Allah shi ne matukar shaidar da zai bayar ma Allah cewa ya gaskata Allah yanda har ya sadaukar da ransa aka zubar da jininsa saboda Allah to shi sa aka ce musu ashuhada su ne suke zuwa a martaba ta uku cikin martabobin darajojin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima فأولئك مع an'amallahu أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su daga annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma salihai to al-shuhada su ne suke zuwa bayan as-siddiqun as-siddiqun su ne masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa irin su sayyidina abubakar as-siddiq shi yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan dutsen uhud da shi da abubakar da umar da usman sai dutsen uhud ya yi girgiza ya girgiza irin kamar girgizar ƙasa ɗin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ki shi da kafarsa ya ce uskul ya uhud ka nutsu ya uhud je fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan waɗanda suke kanka annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu to kaga <clears throat> ishara ga shi kansa sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar shine siddiqi da da umar da usman sune shahidai domin duk kashe su aka yi fi sabilillah sun yi mutuwar shahada duk su biyun to wannan babin yana ne alakarsa da kitabul jihad saboda shahada mako shahada ana samun ta ne wajen jihadi domin a nan ne ake kashe mutum domin ɗaukaka addinin Allah saboda haka ya dace a ambace ta a cikin kitabul ambaci wannan babi a cikin kitabul jihad na'am na'am yace ubaidullah yace wa haddathani yahya an malikin yahya ya zanta mun hadisi an malikin daga malik an abi zinad daga abu zinad abdullahi ibn zakwan al-madani an al-a'raj al-a'raj abdurrahman ibn hurmus al-madani shima an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa lawadittu anni uqatilu fi sabilillah wallahi na so a ce na yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah fa uqtal sai a kashe ni thumma uhya sannan a rayar da ni fa uqtal sannan sai a kashe ni thumma uhya sannan a rayar da ni fa uqtal sai a kashe ni fa kana abu huraira ta ya yaqul abu huraira ya kasance yana cewa salasan ashadu billah sau uku na rantse da na yi shaida da Allah wato sau uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wannan hadisin shine ya bayyana falalar ash-shahada a tafarkin Allah wannan hadisin dai muttafaqun alayhi yana cikin Bukhari da Muslim duk sun ruwaito shi ta hanyar Malik ta hanyar Malik daga cikin muwattansa suka ruwaito shi shi al-Bukhari ya ruwaito shi daga riwayar Abdullahi daga muwattan Abdullahi bin Yusuf at-Tinnisi shi kuma Muslim ya ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban daga hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu Ibn Abdul Barr radiyallahu anhu rahimahullah yace a cikin wannan hadisi akwai halaccin mutum ya rantsuwa da Allah akan abinda yake wato akan abinda mutum yake itikadi da shi sawa'un ana buƙatar rantsuwar ko ba a buƙatar rantsuwar cewa babu laifi akan wannan bal a sa akwai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin sau da yawa a cikin maganar maganarsa yakan ce la wallazi nafsu muhammadin yadihi na rantse da wannan wanda ran muhammadu yake hannunsa ko kuma yace la wa muqallibal qulub la na rantsi da mai jujjuya zuka wa muqallibil qulub na rantse da wanda yake jujjuya zukata saboda a cikin a cikin rantsuwa da Allah a cikinsa akwai tauhidi da girmama Allah abinda aka abinda yasa abinda ake kiba rantsuwar ake kiba karya rantsuwa da kuma ganganta karya rantsuwa din shine abin ki amma ita kanta rantsuwa ba a tsinta kuma <clears throat> wannan a fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa wannan rantsuwa da yayi ba dan a san gaskiyar sa bace saboda yana magana ne da sahabbai wanda sun yi imani da gaskiyar sa bal ya faɗa ne ta babin taukidi karfafawa don a ɗauki abin da muhimmanci shi yasa ya rantse shi ya rasa ya rantse da shi don haka ya nuna wannan ya nuna cewa mutum zai yi rantsuwa ko ba don ya nuna cewa ya yi rantsuwan don a gaskata shi ba bal don ya karfafa abin da yake so ya faɗa ga a cikin wato kunnuwan waɗanda suke saurarensa sannan a cikin <coughs> an fahimci dai hadisin cewa ya so yana so a ce ya yaƙi a tafarkin Allah sai a kashe shi sannan a rayar da shi sannan ya sake yaƙi a sake kashe shi a sake rayar da shi ya sake yaƙi a sake kashe shi a sake rayar da shi ya haka sau uku ya haka sau uku wato ya samu shahadar sannan kuma ya sake dawowa rayuwa sannan har na ƙarshe na ƙarshe menene na ƙarshen a kashe shi mm, a kashe shi ya zama to ƙarshen al'amarin bayan ya yi ɗin an dawo da shi ya yi ɗin an dawo da shi ya zama to ƙarshen shahadar ce wannan ya isa matuƙa wajen bayyana wajen bayyana falalar shahada to kuma a cikin wannan hadisin kamar yadda Ibn abdulbar ya ambata ya yace fihi ibahatu tamanni alkhairi wal fadli min rahmatillah bima yumkin wa bima la yumkin a cikin wannan hadisin akwai wato halaccin mutum ya yi burin alheri ya yi burin alheri da falala daga rahamar Allah da abin da zai yiwu da abin da ma ba zai yiwu ba domin wannan aika ga burin abin da ba zai yiwu ba ne mutum ya mutu a dawo da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi burin haka ya yi burin haka to wanda ya nuna cewar abin da yake ba zai yiwu ba ma in dai na alheri ne to kai burinsa menene hikimar yin haka na'am ladan niyya ahsantum a samu ladan niyya kuma a saba ma zuciya kaunar alheri ka kaunaci alheri ko ba zai yiwu ka yi shi ba ka kaunace shi domin in kai haka za ka samu ladan alkhairi ya ce li'an na fihi izharar mahabbati fil khairi ta fihi domin a cikinsa akwai bayyana son alheri da kwaɗayin aikata shi wal ajru ƙau ala qadri niyya shi kuma lada fa yana afkuwa yana samuwa ne gwargwadon niyyar mutum gwargwadon niyyar mutum ake ba wa mutum lada tunda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin abdullahi a cikin hadisin abdullahi ibn abbas man hamma bi sayyi bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila wanda duk yayi niyyar aikata alheri amma bai aikata ba za a rubuta masa lada guda cikakke lada guda cikakke saboda haka koda mutum kana a kana tsoho ba za ka iya tafiya ka je ka yi da'awa ba ba za ka iya tafiya ka yi jihadi ba za ka iya zuwa ka yi hajji ba ka ce ina ma dai Allah ya dawo min da samartaka ta a ce duk wannan tafiyar da ake yi aikin hajjin nan da ake a kafa tuho wannan da ake a arafa a kafa a ce da ni ma za a yi jifan nan a ce da ni za a yi ko kuma tafiya da ake yi zuwa wajen wa'azin maguzawa nan da ni za a yi kaga dai wanda wannan ai tamanni ne guri ne abinda ba zai zo ba ka ce laita shababa ya udu yawman ina ma samartaka za ta dawo wata ran hmm. samartaka ta dawo wata to kaga amma ya halatta mutum ya haka ko bai halatta ba za a ce ma Allah shi shigi a ce masa kai ina ka ji an dawo da tsoho yaro ina ka ji tsoho ya dawo yaro in za ka tambayi Allah ka tambayi abu wanda yake mai yiwuwa ba abu wanda yake ba zai yiwu ba ba shi ba roƙon Allah ya ba cewa ya buri ya yi fata ne eh, fata ne ko da yake fata fa a shari'a ana faɗansa ne abin da zai yiwu arraja akan abin da zai yiwu amma abin da ba zai yiwu ba tamanni ake ce masa tamanni buri buri eh ina ma zai yiwu mm. shi ne na eh eh ya laita ne kuntu ma'ahun fa'afu da fauzan azima eh. a ce kaje kaje filin yakin badar kamar yadda aka ce wani bawan Allah da ya zo zai tafi madina ya tsaya a filin yakin badar ya tuno da irin abin da allah ya yi musu ya ce ya laita ne kun tuma a hunfa a fuza fauzan azima ran ya shi ke a nan ya rasu a nan ran ya fita saboda shauƙin a ce ina ma shi ma yana cikinsu waɗannan mutane da Allah ya kalle su ce i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuke so na riga na gafarta muku yace ina ma wa ina ma yana cikinsu ya samu rabo rabo mai girma to haka wannan ai ba zai yiwu ba amma ya yi burin wannan yi fatan yi eh, wato yace ina ma ya yi tamanni din wannan eh. to ana son tamanni alkhair shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya ta mutum hudu ce mutumin da Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi yana neman dukiyar ta hanyar da Allah yake so kuma yana sarrafar da dukiyar ta inda Allah ya ce saboda iliminsa da yake da shi wato wajen sada zumunta da yin abin da Allah yake so wannan shine a daraja mafi ɗaukaka wani kuma Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba yana cewa ina ma Allah ya bani dukiya ni ma ne irin yanda wani yake yi yace to waɗannan darajar su ɗaya su ne mafi girman daraja sai kuma na uku shi kuma Allah ya bashi bai bashi ilimi ba bai ba shi ya ba shi dukiya amma bai ba shi ilimi ba saboda haka dukiyarsa yana kutsawa cikinta ba tare da kula da haƙƙin Allah ba yana zun shahawaice-shahawaice da barna wajen batar da dukiyar shi kuma wani shi kuma na hudu Allah bai ba shi ilimi ba bai ba shi dukiya ba ba shi da dukiyar amma yana cewa ina ma ina da dukiya mai yi irin taɓar gaza irin wanda wane yake yi yace to waɗannan a sharri matsayin su ɗaya to shi yasa ka so alheri ko ka da halin yinsa. ka so alheri ko ka da halin yinsa. domin Allah ce in ya alamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum in Allah ya san alheri a cikin zukatanku zai ku zai ba ku alheri fiye da abin da aka karba daga gare ku hmm. walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum da Allah ya san alheri a cikinsu a cikin zuciyarsu da Allah ya ji da su ji na karba na wa'azin Allah to da haka mutum ya sanya alheri a ransa ya saba ma zuciyarsa tunanin alheri ya saba ma zuciyarsa a laula sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira da mu'minai da suka ji sun mumine maza da mumine mata sun yi zaton alkhairi ga kawo kansu daga zarar wani abu mummuna ya zo maka dangane da a mumini dan uwanka ko dangane da rayuwa kau da shi Allah ya san alheri a cikin zuciyarka da wannan wato kun ga da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato hatta a cikin abinda ya ma a cikin zuciyarsa sai ka sami ilimi akan wannan inda ka ji wannan fadin bayani nake yi da munasabat akan wannan cewa na so a ce na rantsi da ran da raina yake yake hannunsa ina ma na so a ce a mai yaƙi a tafarkin Allah to haka Allah maɗaukakin sarki ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi da shi komai nasa haske ne salawatullahi wasallamu alaihi to wannan hadisin a ma'anar da ya zo domin sa shine falalar bayyana falalar jihadi domin kamar yadda ya ce wajittu anni uqatilu fi sabilillah na so a ce na yi yaƙi a tafarkin Allah abinda da sallallahu alaihi wasallam ya so ya yi shi sannan da falalar shuhada da falalar yin shahada da falalar yin shahada wanda yake shine ma a ainihin munasaba da nuna kuma cewa ita shahada tana da yawa kamar yadda ya zo a hadisin da ibn Abishai shaiba ya a cikin musnad ɗinsa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu salasatin yadkhuluna aljanna ash-shahid farkon mutane uku da za su shiga aljanna wanda ya mutuwar shahada wa rajulun afifun da'ifun zu da mutum wanda yake mai kamewa rarrauna ma'abucin iyali yana da nauyi ba karfi ba karfin abin hannunsa amma kuma atifun mai kamewa baya roƙo baya bara ya kama kansa wa abdun ahsana ibadata rabbih da bawa wanda ya kyautata ibadar ubangijinsa wa adda haƙa mawalihi kuma ya ba da haƙƙin iyayen gidansa wa awwalu talatatin yadkhuluna an-nar farkon mutum uku da za su shiga wuta amirun sallaf. shugaba wanda ya kwaci mulki da ƙarfi ya zo ya zamanto cewa wato da ya kafa kansa akan mutane wanda ya kwace mulki da hannunsa wal iyazu billahi duk ga yanzu wanda suke sayan ƙuri'a wanda suke sayan ƙuri'a sun shiga cikin wannan ko mubarak kace sun shiga wa zu sarwatin min malin la yu'addi haqqahu da mai dukiya da mai yalwar dukiya wanda baya bada haƙƙin dukiya wa faqirun fajur da fakiri fajiri fakiri fajiri ba shi da shi amma fajiri ne shi wal billah na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga malik daga abid zinad daga al'araj daga abi huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana yin murmushi yana yin dariya ga mutum biyu ɗayansu yana kashe ɗayan dukkaninsu kuma suna shiga aljanna wannan zai fita jihadi yaƙi a tafarkin Allah fa yi sai a kashe shi sannan ya sai kuma Allah ya karɓi tuban shi wanda ya yi kisan sai shi ma ya je ya yi jihadi fayastashhid ko fayustashhad sai a yi masa mutuwar shahada nan an ambaci hadisi daga cikin sifat sifofin Allah wanda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai mi imrarinsa kamar yadda ya zo ba tare da kamanta yaya ba tare da sanin hakikaninsa ba an dangana ta zuwa ga Allah domin Allah babu abin da ya kama da shi kuma bai kama da kowa ba a cikin sifofinsa ko ayyukansa ko zatinsa saboda haka Allah ya ce yana dariya ga mutane biyu yaya Allah yake yi wannan alkaifa minhu majhul yaya yake sifantuwa da sifarsa wannan majhul ba a sani ba wal imanu bihi wajib ai imani da shi wajibi ne Annab sallallahu alaihi wasallam shi ya sifanta Allah da wannan sifa sai a sai a takaita anan ba tare da tawili ba wanda za a fitar da ita daga zahirin sa a ce a'a Allah baya haka in kace Allah baya haka to ya zaka yi idan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana yi in kuma kace a'a ba haka ake nufi ba ga abinda ake nufi menene hujjarka in ka ce saboda in kore ma Allah kama da halittar Allah waye ce maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kamanta shi da halittar Allah ai shi yafi kowa sanin Allah to da haka dan ya faɗa ya bi nuna cewa ya kamanta shi da halittar Allah ba ne yana magana ne da mutane waɗanda yake sun san Allah saboda haka wannan abinda duk zai tsarsu a cikin zuciyarka na yadda wannan sifa take dangane da Allah ka da ita domin Allah laisa ka mislihi shi yasa malam shi yasa manhajin magabata na kwarai shine tabbatar da sifofin Allah ala muradillahi wa rasuli a bisa muradin Allah da manzansa a bisa zahirin abinda sifar ta zo min ghairi tashbih min min min ghairi ta'til ba tare da kawofantar da sifar ba wala tashbih ba tare da kamanta shi da wani halittarsa ba wala ta'wil ba tare da ta'wili ba kada kai wani ta'wili haka magabata suke akai duk da a waɗansu sai su ce wannan majaz ne majazi ne ba hakika ba to shi majaz ana tafiya zuwa ga majaz idan akwai dalili da ba za a ɗauke shi a hakika ba to kuma dalilin shine menene dalilin babu dalilin ne za ka iya cewa eh saboda kar a kamanta Allah da wani to waye ce don ka tabbatar masa da wannan ka kamanta shi da halitta in ka ce na tabbatar da shi kamar yadda Allah da mazinsa suka faɗa amma ba tare da cewa haƙiƙaninta ne kaza ba kamar wato yana dariya kamar yadda mutane suke dariya wannan in kai wannan shi ne ka yi tashbihi ka fita daga cikin addini domin ka kamanta Allah da waninsa ka karyata alkur'ani to amma wannan ba zai hana a nuna cewar wannan shine cewa Allah maɗaukakin sarki zai fuskanci waɗannan bayi nasa sun su biyu da wato rahama da yarda da afuwa da gafara ba abinda ake nufi kenan wato ɗayansu ya fita jihadi aka kashe shi wanda ya kashe shi shi ba musulmi bane ya je ya yaki musulmi ne sai kuma Allah ya karɓi tuban shi wannan da ya kashe wannan shahidin shi kansa ya sake fita jihadi sai a kashe shi akwai misalin wannan eh na'am ahsan wahashi wanda ya kashe hamza wahshi ya kace saidina hamza a ranar yakin uhud kuma ya tuba ya musulunta ya kyautata musuluncinsa kuma ya fita jihadi da aka je yakin musailimah al-kazzab yakin al-yamama aka kashe shi a yakin al-yamama haka akwai uqbata ibn al-harith wanda ya kashe Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar shi ma irin wani aka ta samu gare shi ya kashe shi kuma ya musulunta ya je yaƙi fi sabilillah shi ma aka kashe shi da haka duk suka kare a matsayin ashuhada to ranar alkiyama Allah zai fuskance su da nuna musu yarda da rahama wato Allah zai musu dariya kamar yadda zahirin hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to a cikin wannan akwai dalili akan cewa wanda aka kashe shi a tafarkin Allah yana cikin aljanna insha Allah kuma wanda duk yayi yaki domin kalmar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya kuma kalmar kafirai ta zamanto ita ce makaskanciya to shi ma dan aljanna ne na'am na'am kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Malik daga Abu Zinat afwan kafin wato kun ga wannan shi yasa wato ba a hukunci akan almu'ayyan ba baka san yadda zai kare ba kaga mutum kafiri ne yayi barna ga addini kace zaka tsine masa ko kace wannan ba zai gamu da rahama ba to in kai haka ka shiga gaban Allah in kai haka ka shiga gaban Allah kamar yadda zo a hadisin Abu Huraira Allah ta'ala yana cewa wane ne wannan wanda yake rantsuwa cewa ba zan yafe ma bawana ba to ku shaida na gafarta masa shi kuma na ya bata aikinsa da ka kyale tsakanin Allah da bawansa ka duba ka gani wannan fa wahshi ya kashe asadullahi wa rasulihi zakin Allah sayyidina Hamza shi ya kashe ka duba irin abin da Hamza ya yi ma musulunci ka duba kusancin hamza da annab sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi a wajen yaƙi ya kashe shi amma kuma sai Allah ya karɓi Allah ya tuba a gare shi watakila mu idan mu ne sai mu ce ina ina inda ya irin wannan ina za a karɓi tubansa su abin ba naka ba ne na Allah ne shi yasa ka kyale Allah da hukunci shine sanin girman Allah shine ladabi tare da Allah kuma Allah maɗaukakin sarki yana kawo mana irin waɗannan don mu san shi mu san shi mu girmama shi yadda ya cancanta mu girmama shi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzansa na'am na'am kuma ya zanta min hadisi an Malik daga abu zinad daga al'araj daga abi huraira cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani wanda za a yi masa rauni domin a hanyar ɗaukaka addinin Allah a wajen jihadi wa Allah kuma shine mafi sani da wanda aka ji masa ciwo wato aka yi masa rauni a tafarkinsa face ya zo ranar alkiyama ciwonsa yana kwararar da jini allaunu launu dami ko allaunu launu damin anaka allaunu launu dami ko kwa launu damin na'am a nusa biyu ce allaunu launu damin a kan nusar istiskar kenan a nusar a nusar zurkani allaunu launu dam a nusar abulwalid albaji ta almuntaka shi kuma me ya ce allaunu launu damin shi ta ma nusar almuntaka ta albaji launi launi ne na jini ƙanshin ƙanshin almistiraren muski turaren almisk an fahimci hadisin wato duk wanda aka ji masa ciwo a wajen jihadi fi sabilillah to rana alkiyama haka zai zo a haka zai zo eh, ciwon nasa za a tashe shi da wannan ciwon za a tashe shi da ciwon ciwon kuma yana kwararar da jini launinsa launin jini ne amma kanshi yake irin kanshin almiski kun san jini yadda yake da karni to ba zai karni ba kanshin almiski zai wanda ya mutu a tafarkin Allah wannan ishara ne ga cewa wanda ya shahada a halin da ya mutu a haka za a tashe shi shi yasa ne ma wanda ya shahada ake binne shi a cikin kayansa ba a cire kayansa a yi masa wanka a yi masa likafani haka a cikin kayansa haka za a binne shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda dabbarsa ta taka ta faɗi da shi ta taka shi a filin arafa yana cikin ihrami yace fa yi innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya za ta tashe shi ranar alkiyama yana labbaik allahumma labbaik kuma wannan shaida ne akan cewa mutum ana tashin sa akan abin da ya mutu a kai ana tashin mutum akan abin da ya mutu a kai kuma Allah cikin rahamarsa Allah yana daukar ran mutum akan abin da ya rayu a kai man asha ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi insha Allah haka yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu a kan abu to a kansa zai mutu wanda ya mutu a kan abu za a tashe shi akansa insha Allah to daga cikin shaida a kan wannan kissar Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari wato baban shi Abdullahi ibn Haram ya ce ma ɗansa Jabir wajen yakin Uhud ka yi wasiya ka kula ne maka wasiya ka kula da da karnanka ya bar masa karni mata su su tara su su takwas shine na tara shine kadai namiji duk yan uwansa mata ne ya ce ka kula da su shi ya san mutuwa zai fi sabilillah ya tashi ya nemi shahada aka kashe shi shekara ta biyu bayan hijira aka yi yakin Uhud bayan shekara arba'in. lokacin muawiya lokacin khilafar muawiya sai muawiya ya zo da tsarin shigo da ruwa cikin madina ta hanyar wadil aqiq inda shi wadil aqiq wani kwararo ne wanda yake kusa da uhud a cikinsa aka yi yakin uhud a cikin wannan kwararan. a cikinsa aka yi duk yaƙin da aka yawanci shuhada din da a nan ma suke to da aka zo za a yi wannan magudanar ruwa wadda za ta kawo ruwa cikin garin madina aka ƙara zurfin aka ƙara zurfin don ruwa ya tsoho. sai ji tsoron kar wannan haƙar da aka yi ta kwaranye ga kabarin mahaifinsa sai ya je ya hatsu kabarin don ya ɗauke shi zuwa ga tudu sama wanda yanzu inda shuhada a ohud suke inda shuhada a ohud suke in kuka kula ai tudu ne daga gangaren da inda wadil aqiq yake kusa da idan kun san wajen akwai hedikwatar yan kwana-kwana a wajen bayan hedikwatar yan kwana-kwanan wannan kwarin ne to da anan suke sai aka ɗauko su aka yi su sama inda yanzu a inda kaburburan shuhada a uhud suke sai ya ɗauko shi zai kai shi can ya samu jikinsa yadda yake haka yake sai hannunsa ya rufe goshinsa haka ya ɗora hannunsa akan goshinsa sai ya cira hannun don ya miƙar da shi sai ga jini yana kwarara sai ga jini yana kwarara bayan shekara arba'in biology yana da bayani eh, ubangijin biology ya nuna ikonsa eh, sai ya mayar da hannu don ga gaskiyar abin da annabu sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to ranar alkiyama haka za su tashi hmm. ranar alkiyama haka shuhada'u za su tashi wannan ya isa karama ga wato waɗanda suka yi shahada a tafarkin Allah ibnu abdul bari yace abinda duk wanda aka kashe shi duk wanda aka ji masa ciwo a tafarkin alheri tafarkin nagarta ko tafarkin na wani abu na gaskiya daga abin da Allah yake so kamar wajen yana yaƙin 'yan ta'adda da hawari jawa wanda suka ɗauki makami suna farma musulmi suna karkashe su da ɓarayi masu sata da makami su ne al-lusus wal muharibin da waɗanda suka zamanto sun yan taware sun ware kansu sun ɗauki makami suna yakan al'umma au amirin bi ma'ruf ko kuma wajen umarni da kyakkyawa au nahin an munkar ko yana hani ga munkari to in yayi haka shi ma yana cikin wannan in aka ji masu ciwo a wajen wannan ciwon sarana alkiyama haka zai zamanto yana fitar da jini allaunu launu damin wal rihu rihu misk ko al-launu launu dam wal rihu rihu misk duk ma'anar ɗaya tunda eh, launu damin kaga na kira ce jinsi ake nufi jinsin jini addam kuma wannan alif da lam din listighraq al-jins saboda ka duk ma'anar ɗaya ce kace al-launu launu dam eh, eh, wal rihu rihu misk sai dai babin sa babin riwaya ne ba wanda zai mana tahririn wannan sai masharikul anwar ba mu da ba lokaci da mun duba shi ibn al-qadi iyad shi zai mana tahririn wannan dan shine mai kula da dabtin al-muwatta da as-sahihain masharikul anwar al-qadi iyad rahmatullahi alayhi to wannan ya nuna cewa haka haka ibn abdulbar yace yace dalilinsa kuwa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda duk aka kashe shi yana kare dukiyarsa shahidi ne yayi mutuwar shahada barayi sun zo za su maka sata kai karfin hali kace kai ma sai ka abin nan a sai inda karfin ka ya kare sai rai halinsa suka kashe mutum to yayi mutuwar shahada yayi mutuwar shahada dukiyarsa ma ba balantana kuma ransa ah, kuma ya zanta min hadisi an malik daga zaid ibn aslam al'adawi cewa sayyidina uh, umar ibn al-khattab ya kasance yana cewa yana cewa ya Allah ina roƙonka ya Allah kada ka sanya kisa na ya zamanto a hannun mutumin da yake yin da ya taba da yayi da yake sallah a gare ka da sujada guda ɗaya da zai kafa hujja da ita a gare ni ranar alkiyama mecece hujjar da zai kafa kan karya dawwama a wuta wato Allah ka sanya duk wanda zai kashe ni ya zama to zai dawwama a cikin wuta wato ba musulmi bane kar ka sanya musulmi ya kashe ya kashe ni domin in musulmi ne zai iya yi wa Allah ya yafe masa duk da sayyidina Umar ya kashe sai Allah ya yafe masa kuma Allah ya karɓi amsa sai addu'a sayyidina Umar wanda ya kashe shi majusi ne Abu Lulu Atul majusi Abu Lulu Atul majusi shi ya kashe shi dama ya san shahada ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ba fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ya san shahada ne amma kuma duk da ya san shahada ne kamar yadda zai zo a babun da zai zo nan gaba roƙonta yake ta yi yana ta roƙon shahada kamar yadda zai zo a hadisin ah, Allahumma inni tsaluka shahadatan fi sabilik amma kaga eh? eh ka san su kenan dama abin da zan faɗa kenan ka san ah, kuma abin mamaki wato 'yan shi'a suna murna suna biki da girmamawa ga abu lu'ulu'atul majusi wanda ya kace na umar suna girmama kabarinsa su kai ziyara ga kabarinsa har ziyara suke kaiwa ga kabarinsa ga abin da yake a na umar yake faɗa yana roƙon Allah kuma Allah ya amsa addu'arsa domin abu lu'ulu'atul majusi ba musulmi ba ne kafiri ne shi yasa da aka tambayi malik akan menene ma'anar wannan maganar ta sayyidina Umar yace yuridu bi zalika annahu laysa li ghairi al-islam hujjatun inda Allah ta'ala cewa babu wata hujja a wajen Allah in ba musulunci ba to kar ka sa shi ya zama wata hujja a gare ni tunda wato kar ka sanya shi ya zamanto wanda zai kashe ni musulmi ne na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga yahya ibn sa'id al-ansari daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga abdullahi ibn abi qatada al-ansari daga babansa shine abu qatada al-ansari al-harith ibn rabi'i faris rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah idan aka kashe ni a tafarkin Allah wato saboda ɗaukaka addinin Allah sabiran ina mai haƙuri wato ba mai gudu ba muhtasiban ina mai neman lada ina mai gaba-gaba ba mai juyawa da baya ba shin Allah zai kankare min kurakurai na sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce na'am yayin da mutumin ya juya baya sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira shi ko ya yi umarni aka kira masa shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa yaya kace sai ya maimaita maganarsa gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am sai dai bashi haka nan jibrilu ya gaya mu wannan hadisin ya nuna abinda shahada take yi ta yafe dukkan zunubai wanda ya shafi janubin haƙƙin Allah amma haƙƙin bawa da bawa wannan yana nan akan bawa daga cikinsu akwai bashi to amma zahiri wannan hadisin a farkon musulunci ne lokacin da wasallam don a farkon musulunci idan kafin wadata ta zo idan mutum ya mutu da bashi a kansa annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tambaya ya bar yana da bashi in aka ce eh ya bar abin da zai biya masa bashin in aka ce ya bar in aka ce bai bari ba sai ce sallu ala sahibikum ku ma dan uwanku sallah ku ma dan uwanku sallah sai sai da Allah maɗaukakin sarki ya kawo wadata aka samu zakka aka sanya kaso a cikin a kason zakka ga waɗanda ake bin su bashi kuma aka samu aka Allah ya kawo dukiyar alfai dukiyar baitulmal dukiyar baitulmal ta zamanto dukkan musulmi dukkan musulmi mabukaci yana da haƙƙi a baitul mal in ma ba a samu an biya masa bashi daga daga zakka ba to za a biya masa bashi daga baitul mal to da aka samu wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka malan fali warasatihi wanda duk ya bar dukiya to dukiyarsa ta magadansa ce wa man taraka dainan fa ilayya wa alayya wanda ya bar bashi ko ya bar nauyi a kansa wato ya bar iyalai waɗanda babu mai kula da su fa ilayya to a kawo musu su wa alayya kuma yana kaina to wannan ya nuna dukkan musulmi yana da haƙƙi a baitul mal in ya mutu da bashi a biya mata. to amma <clears throat> idan mutum yana da bashi wajibi ne kada ya kwana biyu bai yi wasiya ba wannan ta daga cikin wasiya ta wajibi wasiya ta wajibi akan mutum akan bashin da ake binsa idan kuma ya yi wasiyar in ya bar abin da yake abin da zai biya bashin daga dukiyarsa to wannan ba zai hana shi shiga aljanna ba wato in mutum ya mutu da bashi a kansa kamar yadda ya zo a hadisin annab sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mahbusatun bidaini ran mumini ana tsare ta saboda bashin da yake kanta ana tsare ran mutum daga shiga aljanna saboda bashi da yake kansa to amma in yayi wasiya ya bar abin da za a biya daga cikin ya bar daga cikin dukiyarsa abin da za a biya bashin to kamar yadda ibnu abdulbar yace wannan insha allahu. wato ba zai hana shi shiga aljanna ba ba zai zamanto an tsare shi falaisa bi mahbusin anil jannati insha Allah wannan ba zai zamanto an tsare shi daga shiga aljanna ba haka nan ma in yi wasiya da shi amma ba shi da abin da za a biya masa bashin da shi ko ba shi da ikon biyan bashin a cikin rayuwarsa to wannan wajibi ne daga shugaba na al'umma daga haƙƙin dukiyar al'umma a biya masa eh, domin shugaban shi ne za a tambaya me ya sa wane da wane dukkaninsu musulmi ne ana bin su bashi me sa baka biya musu bashi ba me sa baka biya musu bashi ba ba mai bashin za a biya ba shugaban za a tambaya wanda bai sulmali take karkashin sa yanzu Ɗan fansho da ya bar wato kun ga na yi furfura na kusan zama dan fansho na zama dan fansho kuna ta kawo bakar na dan fansho ko a saboda wato halin zalincin da ake ne ya isa mutum ya gama rayuwarsa da samartakarsa da karfinsa a cikin hidimar al'umma sannan abin da yake haƙƙinsa ne a hana shi a tawaye masa ya bar bashi yana fata daga cikin fanshansa za a biya shugaba maimakon ma ya zo ya biya masa ba daga cikin fanshan nasa ba ma daga cikin baitulmal bal daga cikin fanshan nasa ma ya hana shi aka tsare shi da aka tsare shi ya zamanto ne sanadiyar tsare shi da rashin shigarsa aljanna har sai an biya bashinsa to ranar alkiyama ba shi mai bashin za a biya ba shugaban za a je a tukumo a zo a gurfanar da shi gaban Allah me yasa yana da haƙƙi baka yana da haƙƙi kuma ya bar haƙƙi da yake kansa baka biya ba daga cikin dukiyarsa shi yasa a gaskiya Allah yana kira ga gwamnoni fi hankali da kudin yan fansho fi hankali da dukiyar yan fansho dukiyar al'umma ma ga baki daya dukiyar al'umma ma ga baki daya duka gafa wannan fa wanda ake bi bashi ne na? eh Allah wai in wancan shugaban bai biya ba wanda ya zo daga baya wanda ya zo daga baya shi ma wato shi ma zai ɗauki nauyin idan wanda ya zo daga baya yana da halin biyan bai biya na wancan ba shikenan na waɗancan suna kansa da kuma waɗansu sababbi wanda za su zo eh, na'am yawansu na'am ban ji ba kowai sharhi a'a mutum ne shugaba ne akwai waɗanda suke da haƙƙi da bashi a kansu shi ya kamata a ce ya biya bai biya ba ka gina da wannan laifin sai wani ya zo bayansa yana da ikon shi ma ya biya a kan na waɗannan bai biya ba shi ma har ya ɗauki laifin waɗannan sannan sababi da suka shigo kuma kuma suna kansa ba wai lallai yan fansho ba duk wanda yake ana bin sa haƙƙi ba shi da biya ba shi da ikon biya kuma akwai dukiyar da za a biya a cikin baitul mal tunda yana da haƙƙi a cikin baitul mal ya ce sai dai kawai hali ɗaya ne kamar da ibn abdulbar ya kawo ya ce illa an ya kuna ma alaihi min addain aksara mimma lahu fi baitul mal sai dai in ya zamanto abin da yake kansa na bashi ya fi rabansa da yake nasa ne a cikin baitul mal in rabansa ya fi na abin da yake nasa ne a cikin baitul mal to nan ba za a ci kuma shugaba akan wannan ba to sai kuma a koma ya zuwa ga alkisar sai a koma ga kisas a yi bisa ayyuka ayyukan ayyuka alhassanatu wasu yi a biya masa daga alhassanatu ɗinsa ɗan aljanna ba zai shiga aljanna ba alhali suna da wata cuta da suka ma wani har sai an yi kisasi na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga abin nabur salim ibn umayya maula umar ibn ubaidillah cewa riwaya ta riske shi cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma shuhada'u uhud waɗannan ina yin shaida a gare su sai abubakar as-siddiq ya ce shin mu ya rasulallah ba 'yan uwansu ba ne mun musulunta kamar yadda suka musulunta kuma mun yi jihadi kamar yadda suka yi jihadi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce bala a kuma 'yan uwansu ne sai dai ban san abin da za ku kirkira ba a bayana sai sai na abubakar ya yi kuka ya sake yin kuka sannan ya ce yanzu mu za mu kasance bayan ka kenan ya rasulallah wannan hadisi mursal ne amma ya sadu da isnadi da isnadi ta waɗansu riwayoyi ba da kisar sayyidina abubakar din ba amma kisar sayyidina abubakar din haka ta zo mursala wato a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida ga shuhada a Uhud ya ce ha'ula'i ashadu alaihim waɗannan ina shaida gare su saboda ya ga abin da suka yi jihadin su da abubuwan da suka yi sai sayyidina abubakar ya ce mu kuma fa ya rasulullah ya ce ban san ya ce mu kuma fa sai ya ce ban san abin da za ku fara ba a bayana saboda wato ba zai shaida ba akan abin da bai gani ba wannan ishara ne ga cewar abubuwan da za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na fitan na fitinu wanda ba zai yi shaida akan kowa ba akan abin da ya aikata tare da cewa wannan ba zai kore cewa ya san akwai waɗanda yake za su tsira daga fitina ba ya san su kamar ya ce muhammad ibn maslama ya ce muhammad ibn maslama dukkan fitinar da za a yi ba za ta shafe shi ba zai tsira daga fitina haka zalika su al'asharar mubashari na biljanna kamar yadda fedina na umar ya ce waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yarda da su da kuma shi kansa sai na abubakar radiyallahu anhu da ya ce da zai ɗauki badaɗi da ya ɗauki fedina na abubakar badaɗi shi yasa saidina abubakar ya san cewar ai kaga ba cewa yi ba tambayar yayi a kansa ba inda tambayar yayi a kansa da amsa jawabin ba zai zama to haka ba yayi tambaya ne akan gabaki daya su sai ce gabaki sai kuma a jawabin annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka tazo amma ku lura kukan saidina abubakar radiyallahu anhu ba kuka yayi ba akan cewar za su kirkiri wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya fahimci cewar abinda yake zai faru abinda yake abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda waɗanda za su kirkira abu yana nufin waɗansu ne kuma ya san shi baya cikin su saboda haka kukansa da yayi shine akan me zai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam wato zai annab sallallahu alaihi wasallam zai riga shi barin duniya su zamanto bayan annab sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa za ta kasance bayan annab sallallahu alaihi wasallam a inna laka'inuna ba'daka ya rasulullah za mu kasance bayan ka kenan akan haka yake kuka yayi kuka ya ƙara kuka kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ne wata ran yayi hudu ba yace Allah ya ba mu bawa zabi tsakanin abin da yake wajensa da kuma ya ci gaba da rayuwa a nan ya ce fahtara ma inda Allah sai ya zaɓi abin da yake wajen Allah sai na abubakar ya ta kuka abu sa'idin al-kudri suka ce haba wannan dattijan me ya same shi yanzu don annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ba mu bawa shi kenan kuma sai ya ta kuka ashe ba su fahimta ba sai na ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine bawa kuma zaɓin da aka bashi shine ko ya zamanto ya ci gaba da rayuwa a duniya ko kuma Allah ya ɗauki ransa ya tafi ko ya koma ya zuwa ga arrafiqul a'la to akan haka yayi ta kuka kukan sa kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar tasa yace babu wanda ya kyautata min a dukiyarsa da ransa irin Abubakar da zan ɗauki wani badaɗi a duniya da na ɗauki Abubakar badaɗi na Yace dukkan kofa da ake shigowa masallaci a rufe ta sai ta abubakar ishara ga cewa shi ne zai zamanto khalifa domin halifa daga gidansa zai rinka shigo masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shigo masallaci daga gidansa na mu karanta mu karanta hadisin karshe a babin kuma ya zanta min hadisi an malik daga yahya ibn sa'id al-ansari yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaune ana alhali ana haka wani kabari a madina sai wani mutum ya kalli kabarin ya ce bisa mabja'ul mu'min bisa mabja'ul mu'min tir da makwantar mumini sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce bi isa makulta tir da abin da ka faɗa domin shi kabari da mumini dausayi ne daga dausayin aljanna eh, ba rami ne daga ramukan wata ba ballantana a ce tir da wannan rami hmm, ya ce bi isa makulta tir da abin da ka faɗa sai mutumin ya ce ni ba wannan nake nufi ba ya rasulallah ni abinda nake nufi wato kisa a kashe mutum a tafarkin Allah a wajen jihadi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ai babu tamka ga kisa a tafarkin Allah babu abinda ya yi kama da shi wato wajen lada da falala babu wani bigire a bayan kasa. da wanda yake ita ce tafi soyuwa a gare ni kabarina ya kasance a wajen daga gare ta ma'ana almadina sau uku yana nufin almadina wato bayan bayyana cewa babu kamar shahada to babu kuma kamar shahadar ma ta zamanto an binne mutum a madina ba inda yake so irin abin da shi a madina wannan hadisin mursal ne amma ma'anarsa tana ittisali ta fuskoki daban-daban kuma kamar yadda za mu gani a bazin da zai zo abin da yake ƙara ƙarfafa shi addu'ar sayyidina umar da yake roƙon allah shahada kuma allah ya sanya mutuwar sasa ta zamanto a madina wani ya nuna wato muhimmancin mutuwar a madina domin duk wanda ya mutu a madina aka binne shi a cikin baƙi'a cewa rana alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa shaida kuma zai masa ceto Allah ya ce manistata amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manistata aminkum an yamuta bil madina mutu biha fa inni shahidun liman mata biha duk wanda daga cikin ku zai iya mutuwa a madina to ya mutu a ta domin ni mai shaida ne ga duk wanda ya mutu a ta duk wanda ya mutu a madina annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa shaida rana alkiyama to Allah kamar azuta mu da mutuwa a madina to karka je umra ka soma ciwon kai ka ce to ko an karba addu'a ne <laughs> eh na'am na'am Thank you. ba za a yi masa azaba ba an ce a wanda ya mutu da bashi an yi masa azaba ne wai kamar mu a najeriya wai duk wanda ya mutu da bashi ba za a yi masa azaba ba kenan yauwa za a tsare shi daga shiga aljanna abinda aka ce kenan ba azaba ba ba azaba ba wato shi bashi ana nufin mutum ya karɓi bashi iri biyu ne akwai bashi da shari'a ta yadda da shi shine bashi da mutum ya dauka don bukata akwai bashi da shari'a ba ta yadda da shi ba bashi da mutum ya ɗauka don ya yi barna wato ya aikata haramun ko kuma ya yi almubazzaranci a ko da a cikin halal zai kashe ya almubazzaranci mutum ya je ya ci bashi mutum ya je ya ci bashi domin ya je ya rinka bajinta wajen sai ma wadda yake nema da aure hmm, ya je sai mata mota hmm, saboda yana bayan ko ba kudin ba bashi ta ya dauka bashi ya dauka yana son yarinya amma ya je sai mata mota hmm. to wannan ko za ana biyan ana bayar da ana bayar in aka tashi biyan mutane da in aka tashi rabon zakka yace ana bin sa bashi ba za a bashi ba ya ce ka je ka san yadda za ka nemo motar ka sayar ka je ka biya bashi amma wanda ya ci bashi wanda yake bisa bukata balantana bisa larura to shi wannan ake nufi shine wanda in bai bar abin da za a biya bashin daga cikin dukiyarsa ba to sai a ɗauka daga baitulmai baitulmai ana nufin dukiyar al'umma ba wai sai kasar musulmi ba hatta kasar da ba ta musulmi ba ai dukkan wanda ba dukkan wanda yake dan kasa yana da haƙƙi a dukiyar al'umma yana da haƙƙi a dukiyar al'umma to wannan ba wai yana nufin dan Najeriya shi ba za a tsare shi da dukiyarsa ba ai da na ba ai duk ma wani wanda yake in abin da yake da shi za a samu haƙƙinsa a cikin baitul mal zai iya biya masa wannan bashin to shine ba za a kamar yadda ibn abdulbar ya bayani shine ba za a tsare shi da wannan bashin ba Tun da haƙƙin ya koma kan waliyar amur kan shugaba shugaba shine wanda zai tabbatar da shi kuma ya danganta da irin aibai tulmalin tun da akwai na local government akwai na jiha akwai na federal saboda yanzu chairman na local government da za a bashi ana bashi ta tattara ga baki ɗaya tafi hotel ya bar kasa ya bar headquarter local government sai sun kare sannan ya dawo ko kuma a bashi ta gefen dama a karbe ta gefen hagu eh, ba haka gwamnonin suke ba sai a bashi sai a ci to kawo hmm. to duk mutanen wannan local government ɗin kaga suna da haƙƙi a cikin wannan to su za a tambaya na Thank you. akan jami'us sala hmm. jam'us sala aljam'u bayna salatayn eh eh a bisa bisa sahihin magana abin da yake hana abin da yake sa ake hada sallah shine ruwa ko duhu ko chaɗi hmm. ruwa ma'ana an ruwan sama yana sauka a lokacin ruwa wanda yake zai iya jika mutum ko kuma ruwan tare da duhu ko caɗi tare da duhu amma duhu shi kaɗai baya sawa a haɗa sallah saboda haka idan aka samu caɗi ko da ba a ruwa in aka samu caɗi ma'ana an yi ruwa an ɗauke amma kuma gari akwai duhu kamar irin kwanakin farkon wata ko kwanakin ƙarshen wata lokacin da babu farin wata ba lokacin da za a iya yin jami'i lokacin da za a iya yin jami'i amma in hadiri ne hadiri kadai shi baya sa baya daga cikin abin da yake kawo rukusar a yi jami'i tsakanin salloli sai dai allahumma illa idan ana ganin cewar wato hadirin in liman ya yi istihadi kuma shi ahali ne yana ganin cewar kafin a yi sallama mutane su je su ɗauki baburansu kama hanya ruwa zai musu bulala sai yi wannan jam'i tunda shi jam'in ai an sassauta shi da babu dalili ma in dai bai zamanto cewar an mai da shi al'ada ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ka kada a ce limamin da yayi ijtihadi in shi ahali ne ijtihadi ba wai kawai yana duba ragabar waɗanda suke so a yi jam'i ne kawai in dai ba wannan yayi ba to kar a yi masa rarauka sai a kyale shi da an sassauta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jam'i ba tare da dan ya nuna cewa kada al'umma su shiga cikin takura na wannan yace asabakumullahu fadilatu sheikh a karatun wancan satin an yi bayani cewa a satar shugabanni ba gulul bane ya za mu hada shi da wannan hadisin an adi ibnu amira radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة to alhamdulillah wannan kayi mun istidrak wannan kware wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda muka dauke shi a cikin aiki sai ya boye mana koda wato mikhyaf ne wato allura ko abin da ya sama da haka to wannan gulul ne zai zo da shi ranar alkiyama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da gulul saboda haka gulul din ne na janye magana ta da na faɗa wancan eh, saboda haka gulul ne amma dama abin da yasa na kawo ta don nuna cewa dai ba sariƙa ne wanda za a yanke wa mutum hannu don a lokacin da ina bayani ne tsakanin al-ikhtilaf da kuma sariƙa da waɗanda suke cewa ta yaya za a yi mutum ya je kawai don ya je ya saci akuya a yanke masa hannu amma ga wani ya sace budget din ministry ga baki daya shi kuma a ce ba za a yanke masa hannu ba sai yace to ai wannan almundahana da dukiyar al'umma ba sata bace eh, na bambance tsakanin as-sariqa wal ikhtilaf wal ghulul wal wal ghasb din na faɗe su cewa babu a inda ake yanke hannu sai a cikin as-sariqa amma sauran ba a yanke hannu to amma gashi al-gulul bai keɓanta da dukiyar ganima ba hatta dukiyar da take ta al'umma ce idan mutum ya ci amanarta an ba shi dukiyar al'umma sai ya ɗauke wani abu bai kawo ba ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wannan hadisin ya kira shi gulul saboda haka na janye wancan magana sai a gyara amin ya ce wannan wannan ce ya ji wani malami yana cewa la yan baghi lil muslim an yaqula law khalaqani Allah fi zamanin rasul sallallahu alaihi wasallam قال المعلم هو تمني على ما لا ينبغي للمسلم هذا صحيح ويا جون malami yana cewa bai kamata musulmi ya ce ina ma da Allah ya halice ni a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai shi malamin ya ce wannan gurin abin da bai kamata ba ne ga musulmi wannan akwai bambanci tsakanin wannan da ka ce ya laita ni kuntu ma'ahum fa afuza fauzan azima wannan bambanci akwai bambanci ka ce ina ma da Allah ya halicce ka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah halicce ka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zamanto musai ka zamanto mabiyin musailima fa ko ka zamanto mabiyin Abdullahi ibn Ubay hmm? ai akwai bambanci wannan zuwa ya yi yake ina ma ina cikin yan badar yan yakin badar wanda suka halarci wannan yaki ina ma ina cikinsu wannan daban yake da wannan kace ina ma Allah ya halice ni a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kware wannan babu wato babu hankali a cikin wannan kace ina ma Allah ya halice ka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah in Allah ya halice ka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zamanto cikin munafikai fa ko cikin kafirai ko ka zamanto cikin kafin ba gara wanda ya zo wanda ya zo ya zamanto a ƙarshen a zamanin da ake da a zamanin da fitinu suka yawa amma dai yana da asalin imani ba a ce ka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam baka gane shi manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam me ya kai wannan masifa kwarai da gaske wannan abin da wannan malami ya faɗa bai kamata mutum ya faɗi wannan ba bai kamata ya wannan tamanni din ba a fahimci abin da ake nufi kai burin alheri ko da ba zai yiwu ba wannan burin alheri ne kai burin cewa kai zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ce da kamar a ce ina ma ka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai in ka faɗi wannan ko shi ɗin ma sai da imran ibn al-husayn wani yake cewa mu da mu ne muka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma huzaifa kai da ba za mu bar shi ya tafiya a ƙasa ba ɗaukar sa za mu rinka yi ba za mu bar shi ya taka a ƙasa ba rike shi za mu rinka yi ɗaukar sa za mu yace kai lura da abin da kake faɗa yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin ahzab yace wa zai silale ya je ya samo mun labarin abokan gaba aljanna ta ce ba wanda ya tashi a cikin mu wannan kana burin Allah ya jarabe ka ne amma wannan ka ce ina ma Allah ya sa na a cikin waɗanda suka yi shahada a yakin badar kamar yadda wannan misali da na kawo ina nan a kanta shi wannan bawan Allah da ya zo filin yakin badar ya ce ya laita ne kuntu a fa afuza fawzan azima ai ya faɗi ƙarashen ayar ina ma na kasance tare da su na samu rabo rabo mai girma amma ka ce kana burin a ce kai ma Allah ya maka ibtila'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta tamanna liqa al adu wa sallallahu al afiya wato kada mutum ya rinka burin haduwa da abokan gaba kada ka rinka burin a da kai ga ibtila'i ga jarabawa sannan wani ya ce Allah ya kara wa malam lafiya dan Allah malam in mutum ya mutu sai wani dalili ya sa aka tono shi to za a sake masa wanka da sallah ne a ba za a sake masa wanka da sallah ba kawai canza masa kabari ga an riga an masa wanka an riga an masa sallah ba za a yi masa wanka da sallah ba kawai musanya masa kabari za a yi wannan ya faru a 1978 kenan ko a eh, 1978 lokacin da ake gina airport road katsina road inna kun san ta bi ta gefen wata makabarta da dadda hmm. ta ta gefen wata makabarta da dadda wadda aka daina binne mutane a cikinta a lokacin nan a lokacin nan limamin kano malam ɗan amu da kakana liman umaru yana limamin waje su aka kirawo saboda telo woodrow da suke haƙar sun rinka haƙo kaburburan mutane da jikinsu yadda yake wannan kakana da queen da bakinsa yake gaya mun wata ran na zo muna sbs na zo hutu daga abu na zo yake cewa ina ma kana nan ka ga abin mamaki mun je muna ɗaukan mutane daga kaburbura muna canza su saboda hanya da ake yi ya ce ka ga mutum an ɗauko shi a kabarinsa ga baki ɗaya cikin kabarin shi ne bai zamanto ya saba da ƙasar wajen yashi ne gare-gare fari fat kuma jikinsa yana nan yadda yake akwai wanda suka ɗauko shi da likafaninsa ma yana nan yadda yake ba ma jikin nasa ba wannan ba wai gaya mun aka yi ba kakana shi yake gaya mun wannan da bakinsa to da aka ɗauko su suka yi su ne malaman gari su ne jagororin gari malam eh, eh, eh, muhammad dan amu allah ya ji kansu allah ya gafarta masa da haka suka ɗauko su suka cancanza musu kabari ba a ce ba sai an sake musu wanka da sallah ba sannan don allah waɗanda aka kashe suna sallah kamar malam jafar su ma suna sallah za a tashe su haka muke fata haka muke fata duk wanda ya mutu akan akan wani hali akan wannan halin za a tashe shi kamar malam Jafar an kashe shi yana sujada yana sallah so da haka haka muke masa kauna Allah zai tashe shi yana cikin sallah kuma jinin sa da aka zubar haka jinin zai rinka farara al-launu launu dam wa rihu rihul misk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a ta ƙarshe ta rana Juma'a da take karɓar addu'a bayinka Allah ka karɓa addu'an mu Allah abinda muke roƙonka Allah ka amsa mana Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka sanya mu a cikin yantattun bayinka Allah ka sanya mu a cikin waɗanda kake sauka kake sanya kake game su da rahamarka a wannan sa'a mai albarka Allah waɗanda suke marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya yan uwan marasa lafiya da mahaifiyar mara lafiya Allah ka ba su lafiya akwai dan uwan mu wanda yake matarsa an yi mata aiki muna roƙon Allah ka ba su lafiya yan uwan mu wanda suka rasu da wanda aka yi mana wasiya akan su da wanda ma ba a yi mana wasiya ba muna roƙon ka ya Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomar su akwai waɗanda suke ma'abuta wannan majalisi masu bukata tasu ta kansu ko bukatar mazajen aurensu ko bukatar matayen aurensu muna roƙonka ya Allah ka daya mana dukkan mu bukatun mu na alkhairi Allah marasa aure Allah ka fuwace musu samun abokan zama Allah ka yassare ma mata masu neman aure mazaje na kirki Allah ka yassare ma maza masu neman aure mataye na kirki Allah ka yaye mana halin da muke ciki na tsanani a wannan kasa Allah ka yi mana maganin ta'addanci da 'yan ta'adda Allah ka sallata ikonka a kansu Allah ka watsa Allah ka tarwatsa su Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka sallada dundunoninka a kansu Allah ka yi mana maganin barnarsu Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasanmu Allah shugabanninmu Allah ka yi musu jagora Allah ka yassare musu ka taimake su wajen sauke amanar da ka dora musu Allah ka inganta rayuwar al'umman nan Allah ka inganta mulkin shugabanninmu ta hanyar tsayar da adalci da yin abin da ya dace wajen kawo ci gaba ga al'umma Allah ka ba su mataimaka nagari Allah ka ba su mashawarta nagari Allah ka nisantar da miyagun mashawarta daga gare su Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka inganta kasuwancin a wannan kasa mu Allah ka inganta nomanmu Allah ka in sanya mana albarka a damunanmu Allah ka sanya mana albarka a damunanmu Allah ka sanya mu mu sami girbi mai albarka Allah ka saukan mana da tsananin hauhawar farashi Allah ka yaye mana shi Allah abin da ya kawo abin da muke fama da shi na rashin aikin yi da damar makin aiki ga samarinmu Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa a cikin wannan al'umma Allah ka buɗa ma samari masu neman aiki ta farkin ayyuka ya rabbal alamin Allah ƴan uwan mu ƴan fansho Allah ka yi musu lubufi daga gare ka Allah ka yaye musu tsananin da suke ciki Allah ka fitar musu da haƙƙin su Allah ka sanya girma Allah Allahumma ij'al awsa rizqina inda kibari sinnina wa inqita'i a'malina Allahumma ij'al awsa rizqina inda kibari sinnina wa inqita'i سيئات اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا تحت لوائه واسقنا من حوضه وادخلنا الجنة بشفاعه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين